أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya subhanahu wata'ala wanda ikon sa da yardarsa ya ba mu ikon tsayawa a wannan mambari mai albarka a farfajiyar masallacin sarki muhammad mera Allah ya gafarta masa domin ci gaba da karatu السكن التاسم طريق الصالحين إلى رب العالمين نشيه مالمي الشيخ عبد السلام وحيد بالي حفظه الله ومن مطورة رسولة عند أخوانا عند اللي من يخوانا من تنساكي سبو داكا منا وجماعة سلمة في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan wa musulmi a yi haƙuri bisa ga umarni na shugabanni aka bani dama in zo in yi karatu saboda wasu uzurra da suka hana liman zuwa saboda ka shi yasa da yi abin da ya sawaka a cikin wani littafi insha Allah muna ba jama'a hankuri mun san dama karatun manya ya da bambanci da karatun yara saboda haka duk abin da zamu danyi zamu dan taba ne gaskiya kafin Allah ya kaddara sai mai zuwa liman ya zo ya cigaba da karatu shi Allah kai mu jagora in ba manta ba karatun da aka yi mana wancan sati an kwana shafi 114 lamba ta biyu za a tashi man nafasa an mu'sirin najahu Lahu min kurab yawm qiyamah duk mutunan da ya dage kafa ga wanda a cikin matsi na bashi kaɗan ɗaga mai kafa to kai kuma Allah maɗaukacin sarki zai tsirar da kai daga bakin cikin ran tashin kiyama shine wannan babin za mu tashi a kai man nafasa an mu'sirin najahu Allah min ya yawm ya mace. duk wanda ya ɗan nisa ma ya dan tsage kafa ga wanda ke cikin matsi na babu ka tsage bai kafa har ya ɗan samu ya ɗan shaida ya samu abin ba ya biya to kai kuma Allah sai ya kurin ma bakin cikin rasashin kiyama rawa muslimun an abdullahi ibn abi an abdullahi ibn abi qatada imam muslim ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abu qatada shi anna aba qatada ta lalle shi abu qatada talaba gariman lahu ya nemi wani mutum da yake bi bashi ya yi ta buɗaɗe fatawara an sai ya ɓoye abu ƙasar shi ke bin bashi wanda aka bi bashi sai suka dinga wargin boyo to ana bin ka bashi ta ga ba kai zuwa ba sai zan abu da yana son ya samu in zai dace shi ya gane ya kama shi sai wannan mutum na boye ana nan a kwana a tashi sun mawaje da hutun nan sai ya gane ya same shi yana sarki ke ku kai a naka samu ɗana ta neman ka ban gane ka faƙala sai shi wannan bawan Allah ya ce inni mu'sirun lalle ni ina cikin wanda a cikin matsi ina cikin matsi babu faƙala sai shi abu kata da ce a lillahi tsakaninka da Allah ba ka da abin biya na ƙala a lillahi ya ce wallahi ba da ayyukan ka cikin matsi ne kala sai shi abu kata da ya yake fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu ya yaqulu lalle ni na naji manzon Allah yana cewa man sarrafu duk wanda ke farin ciki duk wanda al'amari su faranta mere an yunjiyahu Allah min kuram yawmil qiyamah Allah ya tsirar da shi daga bakin cikin tashin kiyama falyunaffis an mu'tirin to ya nisanta mana ya dan sheɗa, ya dan dage kafa ya dan jinkirta ma wanda a cikin matsi bai da au ya ba an ko kuma ya sare mai wani abu ya tsuwa da bashin da ka bi ko ya yahe mai duka saboda ka sai sahabi ya aiki da hadisi kenan karshen magana sai ya tsage mai kafa shi shi kenan to shi yasa idan muka dibi wannan hadisin na Abu Qatada ya karantar da mun sahabbai suna aiki da hadisan manzon Allah kawo da kafa domin kun ga ya nemi shi wanda ya tafi bashi amma bai gane ba shi ko wanda aka yi bashi ya san ana yi zai koyi ya dinga wani koyi shi yasa an ka ce a musulunci ya halatta ga wanda ake bi bashi ya zama ne ke zuwa jima'a musamman idan ya san wanda kabi ne bashi bai dage da kawai ya gan ya halatta ya zama ne na daga cikin uzuran da ka samu tun jima'a ta faɗi gari. ya tsaya gida ya azuro ne bashi in ana bin ka bashi ya halatta kai zaman ninka zuwa juma'a ba ka zuwa musamman in ka san kuna haɗewa da wanda ka bin ka bashi kuma ka san bai ɗage ba ba shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake addu'a cikin sujada ko kuma cikin tahiya ta ƙarshe maza Allah yana addu'a wa minal ma'asami wal magarami ya Allah ina roƙon ka tsari daga aikata zunubi da mutum ba shi wata rana kuma na na aisha Allah ya kara ku cewa ya rasu na kullum kai sallah kana roƙo Allah ya kare ka daga bashi da kuma zunubi me yasa kake cewa yace saboda innal innal mar'a idza garima haddasa fa kadaba dai mutum in ya ci bashi arabi ne bashi zai ba da labarin sai shi ƙarya wata rana gidanka za ana sallama wata sai a ce a ce baka ta kai karya. wata hanya kana son ka bi da baka minta sau ana bin ka bashi saboda shi bashi an ce hammun bin laili wa mazallatin bin nahar shi bashi bakin ciki ne in dare yi. duk wanda ya san ciwon kai ne in dare yayi ana bi ne bashi bakin ciki ya kai sannan ƙasƙanci ne da walaƙanci in so ya ta waye dan saboda wata ka son ka ka bubbuda ka hito ba ka hitowa saboda wanda ka binka bashi in ya ganka takurawa zai sai ya hudi baka waɗe ba shi yasa ya uwa musulmi malaman sai magana suka ce kada su tsananta ma kanku Allah sai ya tsananta muku malamai suka ce abin da ka yi da waka magana shine kada ka ci bashi wanda zai takura ma da rayuwarka alhali kana da damar da za ka iya dauriya ka jure ka ci bashin na ba wallahi wasu mutane da gangan haka ɗai za ka mutum ya ce ya ce bashi tun bai ido biya ba ya sake loda wani tun bai ido biya ya sake kaucewa gehi ya sake ciwo wani ko kan na mutum ya fara ba su kadewa saboda shi yasa abin sunci ba a kan mutum ya dinga cin bashi da yawa manzon Allah ya ce yughfar lishahidi kullu shay illa dai wanda ya mutuwa shahada wurin yaki ana gafarta mai ko in banda bashi saboda bashi bala'i amma sai kuma mutane su a ai wallahi bashi hanjina cikin cikin kowa akwai shi sai eh, wallahi baka gane bala'i na bashi sai ganda da mutu daren harko wallahi ba fa lafiya sun kabarin wallahi daren harko mutum bai fa lafiya wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito masallaci sai ce nan akwai dangin wane wani mutum na da ya mutu bai jima da mutuwa sai manzon Allah ya ce nan wanga bangare akwai dangin wane ba ce kuma sai sake ce nan akwai dangin wane aka yi shuru ya sake ce akwai dangin wani sai aka yi shuru sai da ya hudu na uku wancan gaya sai wani tashi na ya kula gani sai ce mai yasa sun harko ba kai magana ba sai shuru sai ce dan uwanku da ya rasu shekaran jiya ko kwanan baya ma'asurun bidai ne yana can tattanke da ɗaure, saboda bashin da aka bi sadaka a ce abinci ba shi ne a biya mu kun ga wanda zamanin manzo Allah ke annabi ana ai mai wahayi dan musulmi wane yana cikin matsala kabari ne saboda bashi zaka mai to zuwa. wa wa adare ka mai fada ma dan uwanka ana bin ka bashi ka mutu babu wanda da cikin mun babu wanda a da matsayin da za a fada mai ko dan uwa ne da ana gani bashi ya tun kwanta cikin kabari daure babu ka wa kan ka kiyamul layl rabaka ka da bashi saboda ka bashi bala'i sannan bangare na biyu idan sai ka bi ana roƙon kawa Allah in ka gane mutunan gabe da abin da kawa Allah ka tsage da kawa in ka gane mutunan gabe da shi kuma bashin ga tabbas ya ce shi amma bai da shi kuma ba wutata ba bashin wauta ba ne to kawa Allah ka tsage da kawa Allah madaukakin sarki ya ce, wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah madaukakin sarki ya ce, wa in kana zu usra idan wanda aka yi bashi ya kasance ma abuci matsi yana cikin matsi Allah ce fa nazratun ila maisara to ana son a saurara mai a dan jinkirta mai a rage mai kafa har zuwa ya samu sauki ya samu dama ya biya sai Allah ta'ala ce wa anta saddaqu khairul lakum karamakallahu so now أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون الله ما تقول كيف وإن كان ذو أسرة إيا كسن سيوان وند أكدي ما أبو كمك إياه كن داموا بيد أبن أنش كون قاعد باش نقاتيش الله يتي فنظرة تو أنا كون أطور أرامي إلى ميسر هيسا متوكي فما لا أبن زي بيا سي الله تعالى يتي وأنت صدقت amma a samu ku yi sadaka ga wannan mutum ku yaye mai abinda kuka bi ne ko ku rage mai wani abu khairul lakum shine alheri gare ku in kuntum ta'lamu kuma kuma da masaniya fa da ilimi akan wannan shine alheri gare ku Imam an-Nasa'i ya rawaito hadisi hadisin Ka'ab bin Malik wata rana cikin masallaci sai manzo Allah ya ji hayaniya ta gami cikin masallaci na madina sai maza ya sauti ya daga sama a takardar sai maza Allah ya tsage labile tsage su ta sai leko sai ka ka'ab bin malik ne ka biyar ibn abi hadrat Bash ya yi tako ne cikin masallaci sai ran ya abu ya rike masallaci ya kasa ka sai biyo shi cikin masallaci sai dace ki kawa Allah kai hankali sai wallahi bai sun kai ta saboda cikin masallaci sai manzo Allah ya jiya sai sai hito sai manzo Allah ya ce ya kab sai kab ya wayo sai ga manzo Allah sai ce labbaika ya rasulullah sai ce fa ashara bi yadihi an ba'i shafar min daini sai manzo Allah ya ishara cewa ka ya hiradi daga bashi sai ce fa'altu ya rasulullah zan yi abin da kace ya rasulullah an gama sai manzo Allah ce kun fa qabi kai kuma tashi ka sai ka biya shi sai manzo Allah ya kashe wannan wuta shi na malamai duka suke nan cikin wanga hadisi ya gwada ana iya dace mutum masallaci ana bi ne ba shi in ta ɓaci dan ga wanga sahabi ka ka'ab bin malik kun san tarihi shi na cikin asalatul ladina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ard hina cikin su mutu babban sahabi ne amma ta ga abin da yi Allah ta'ala ya ce wa ala salatu ladina kullifu hatta idza baqat alaihim al-ard wa ala salatu ladina kullifu hatta idza baqat alaihim al-ard bima rahabat hmm. wa baqat alaihim anfusuhum وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم kun Allah maɗaukakin sarki cewa Allah ta kuma Allah ya karɓi tuba Allah ya gafarta mu mutum uku allazina ko an suka yi jinkiri suka yi zaman su daga biyan manzo Allah ya ga hatta idan za ka tsali himin arziki da kasa ta musu kunci kasan madina garin mun ne musu kunci bi ma rahu ba duk da faɗin da aka madina sun shiga kunci don ba a musu magana ba a sai Grace ba a sai suwa musu har da matan da musu kwakwace musu wa za ka tsali himin amfusun kuma rayukan su musu kunci su kansu wa zannu kuma suka tabbatar Allah malja'a babu majingina babu mazauna illa ilai ta hanyar kuma ga Allah sun mata ba alaihin sannan Allah ya dawo da su ko Allah ya istuba innahu huwa tawwabur rahim tawwabur rahim dalli Allah ya kasance mai yawan karɓar tuba kuma Allah ya kasance mai yawan rahama mai yawan rahama Allah ta yawan rahama shi wannan ka'ab bin malik yana cikin su to shi na daɗe mutum cikin masallaci na bin bashi kun ga manzon Allah da ya ce kai ka'ab me yasa ka daɗe cikin masallaci ka san masallaci ba a manzon Allah da me haka amma abinda annabi ya ce mai rage mai rabi daga bashin shinkafe su ya kula na yi na rage mai rabi ya ce ba da rabi a cikin wannan hadisi ma zuka ce akwai sulhu na yana in an za a yin sulhu kai ka duko ni in duko sai mu gamu don kaga yanzu ana bi ne bashi an rage mai rabi zai ta ka je ka biya rabi an kashe wannan wuta kuma za Allah ya kashe saboda ka yi uwa musulmi bashi da kowa gani suna da haɗari kwarai da gaske to yanzu ga mutane ido ruhe ga bashin covid-19 kowa bashi na kowa covid-19 kowa cike wa amma da yake wasu ce ya fa'a maka'idar bashin da aka faso saboda haka mutane sun cike shiri duk wanda ya ce ya samu yan hanyar da mutum ya samu yan hanyar da zai in an gurma tsoshi da abin biya ko ba gaskiya ba kakka ta yi kai musu abin ka kuma wanda an kuma sai an gama ya baki na kuma ka ce ka haye su yadda ba a hawa Allah ya ba mu ikon gadi to saboda ka ƴan uwa musulmi wannan hadisi manzo Allah ya ce man sarrahu duk wanda al'amari ke faranta mare an yunzihu Allah Allah ya tsigar da shi min kurbi yawmil qiyamah daga bakin cikin ratashin kiyama fal yunafis to ya dan sheda nan annafasu ana nihin sheda to falyunafis ya ɗan ɗage ƙafa a lokacin muna da yarenmu na in mutu kawo ba ma'aikatan mu sai su ya sheda nawa sheda nawa ma'ana wata nawa in wata biyu sai su sheda biyu in kuma ba shi nawa sai su wala ba mu sheda ko guda to falyunafis anin ya ɗan ɗage ƙafa shi ya ɗan nisa ma wanda ya bi ba shi ya bari dan nisa an mu'sirin ga wanda a cikin mat au ya ba an ko kuma ya yaje mai ko ya yake yanke mai wani abu ya aje kasar ki ya yaje maka haka nan da aka rayuwa da shi yasa manzon Allah yace bai daga cikin halin mumini yace haƙi ne gaba ɗaya kakaf ko bi bi rage kana da mutum dubu goma ya ka buga ka buga ya kasa biyanka ka ce kai wallahi ko naira ba a san haka abin da aka so da musulmi ka ce kai bara dubu tara kai bara mata takwas na yaji ba biyu ana yin haka ko da ba baka ci ba ga abin da ka bani ko faduwa kai da kudin da sai to kuma shi ya san ka sauka ya wai amma ka cewa wai hakkin ka sai ka pop sai ya ka abin da ko yi bai rage ba a yi haka kuma ka san mutumin da bai da hali to Allah ta ba mu ikon gane yace rawa muslimin an abiliyasa an abiliyasa imam muslim ya rawaito daga abul yasar annahu qala lalle shi abul yasar ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi Allah ya ce man anzara muqsiran duk wanda ya saurara ma wanda cikin ya dan jinkirta masa aw ba anhu ko kuma ya sauke mai wani abu ko ya yahi mai duka azallahu Allah fi zilli Allah zai inwantar da shi cikin inuwa ta tashin kiyama wannan babu inuwa sai inuwa Allah ke yadda cikin wanda za a sa cikin inuwa Allah ran tashin kiyama akwai masu saurara mu wani suke bi ba ko kuma masu yahi ma mutum ba shi da suka bi Allah madaukakin sarki daga cikin rahama sai da falla sai gare su zai ce ku shigo inuwa rana da babu inuwa sai inuwa Allah wannan yinin yini ne wanda kowa na bukatar inuwa babu sai inuwa Allah duk wani ice babu shi duk wata gina babu shi duk wani dutse babu shi wa yas'alunaka an jibali فقل ينصفها ربي نصفا ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاء صبصبا لا ترى فيها لا ترى فيها عوجا ولا أمتا Allah maɗaukakin sarki yake wa yas'alu kuma suna tambayar ka anil jibal dangane da duwatsu Allah ya ce za a baje ƙasa a naɗe ta sai so ya za a yi duwatsu ne manya manya sai Allah ta'ala ya ce suna tambayar dangane da duwatsu ya za a yi da su faƙul to ka gaya musu yanzu ko harar bi nafsa ubangiji na zai niƙe waɗannan duwatsu nafsan niƙewa zai niƙe su ya sheƙe su su kuma su bari da ƙasa fa ya zaruha ƙa'an sai Allah ya bar ƙasa da kuma haƙo sassafan bai guda la tara fiha iwadan ba ganin wata karkata wala an ta kun tudu dan sai a lokacin babu wani icci babu wani gida haka za a bari in ka ga inuwa sai inuwa Allah shi yasa aka san mutum ya bincike mai ayyuka ne ake samun inuwa Allah rata tashin jama sai sai ya aikata daga ciki akwai sauƙaƙa wanda ake bi bashi kana bin mutum bashi ko kasuwanci kuka yi ko haka ɗaya iska kuma gida sallama wata karanta mai kuɗi bai samu ba to ana son kaɗan sauwar amai ka to wani na ƙara ma sati biyu ko na ƙara ma wata guda to wannan abin Allah yana son irin haka Allah ka ba mu ikon gane babu man tajawaza an mu'siri tajawaza Allahu anhu lamba ta uku shine duk wanda ya kauda kai idan aka ce kauda kai ana yana yana ɗaukar ma'ana guda biyu ko dai za a yahi ma saboda hadisin inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wa an-nisyan wa tukrihu alayhi lalle Allah ya yahi ma al-ummata tajawaza li an ummati Allah ya yahi ma al-ummata al-khata kuskure wan nisyan da mantuwa wa mastukrihu alayhi da abinda aka tilasta su akai dole suke na sabo Allah ya yahi ma al-ummata shi الله تعالى ta'ala ربنا لا تؤاخذنا إن tu'akhidhna ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بارك الله فيكم الله ودك جنفر كيبتي ayoyin ƙarshen suratul baqa rabba la tu'akhidna in nasina ya Allah kada ka kama mu da laifi in muka yi mantuwa aw afsana ko in muka yi kuskure to wannan shine muhallin shahid namu wannan al'umma alhormarta ta kai Allah ya yi mata duk abin da mutum ya bisa kuskure ko abin da mutum ya yi mantuwa Allah ya yi shi misali mutum ya manta sallah da ya ba idan mutum ya manta sallah da ya ba gaba ita shahidai har ya mutu da tuna ta ba Allah ya yi ita ba ba su yadda za a bincike suna tashin biya da ire-iren su duk wasu abubuwa waɗanda kai kamance ka yi ko kai bisa kuskure ba da gangan ba ne Allah ba ɗaukacin sarki ba zai kama ka da shi to saboda ka shi yasa nan ya kawo kalma manta tajawaza an an musiri duk wanda ya kau da kai daga wanda ke cikin mati ko ya daga mai kafa don duk suna ɗaukar hakan tajawaza anhu shi kuma Allah zai yahe ne nashi kurakurai tsakani da Allah fa yi sahihain hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim an huzaifa ta radiyallahu anhu an karɓo daga huzaifa ibn al-yaman Allah ya ƙara masa yadda sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam huzaifa shine abokin asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala lalle shi huzaifa ya ce qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talaqatil mala'ikatu ruha rajulin mala'iku sun haɗu da ran wani mutum ma'ana sun zo ɗiban rayuwar waran wani mutum min man kana kabla kun daga cikin da aka bani qalu sai mala'iku suka ce suka ce mu wannan mutum a amilta min alkhairi shay'a shin ka aikata wani alkhairi wanda za ka kawo a sassafta ma a tausaya maka me kai alheri wani irin alheri kai qala sai ce kuntu amuru fitiyani na kasance ina umurta yara na matasa ma'ana fitiyan yana ɗaukar matasa kuma yana ɗaukar yaranka mafi ma'aiki cikin shago ko mafi ma'aiki cikin dukiyarka yaranka ne ko ba ka ta aihe su ba ya kasance yana umurta yara ne da a cikin suka hulɗa kasuwanci da su masu zuwa an ba su suka sai ya umarce ku ce an yanzuru an yunziru saurara su ɗage ƙafa su sassabta ma wa ta tajawo da kuma su kau da kai anil mutiri daga wanda yake cikin mati duk da yake nan wa kalma ya kawo mutiri amma mutiri ne wanda ke cikin mati bai iya biyan bashin da aka bi ne kala sai mai ruwa ruwaya hadisi ce kala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa tajawazu antum ya ku mala'iku ku da kai da gare shi mai azaba ku tausaya mai yadda yake tausaya wa bayan Allah da cikin matsi kuma mala'iku na ce ku tausaya sai aka tausaya da aka shi aljanna duk da yake wata ruwaya ta gwada cewa sai da aka haɗu kiyama ran tashin kiyama ne aka bincike shi aiki ko guda bai saboda bai aiki ko guda ba sai aka zo kawo abin da kai a baka aljanna domin kun sai wa musulmi Allah madaukakin sarki yayi magana cikin Qur'ani yace ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله ما أوكا كان ذلك يا أيها الذين آمنوا يا كما في إيمان اتقوا الله بالقرى الله كي يدكوكين الله ولتنظر نفس كما وترى كذيبة تكلا تغني ما قدمت من تقباتها فأيكتها لغني الدومين بغنتها وبيك يا أبا kowane munan da tsaya ba ya gani mi yayi domin gobe sai an tashi gobe kiyama mina za ka iya ɗan Allah ce kawo abin da ka yi in maka rama in ba ka aljanna mina za ka ba su yanzu kuma ga shi wannan mutum abin da ya ce kai ba ai mai azaba ba abu gudana yake shi Allah abin da yake ne harkokin kasuwanci na da ke yara na inda tura su wurin jabba shi na ba su umarni don sun ke cikin matsi su wuce shi sai sun sake dawo ba ko kuma su yage mai shike nan abin ya zama nashi shike nan an yage mai cikin albarka da alherin da adin adin gida ya ce a yage ma a wuce ko sai Allah ya so mala'iku kuma wannan aiki namu ne dage kafa da yayi wa mutane namu ne yayi wannan aiki ku daga ne kawai shi a wuce da shi aljanna ne wa musulmi kun ga wannan ya rabu hadisi kuma shi wanda bai san wanda abu na amfani sai kiyama to zo daga shi yasa ya kwa musulmi aka san mutum ya zanka tausayawa wallahi mutanen gada aka ba basu suka musamman manoma manomi ya ci bashin buhu shinkafa to wace kyau yana tsammanin ya tsammanin buhu ashirin ta yi buhu biyar kila ya ci bashin buhu bakwai haka in ka diba za ka ga shinkafa ba ta ko biya ne to kai kuma da kana son buhunka ojin sai ya baka buhu dole a ƙazai irin waɗanda abubuwa ana hangen su kuma mutane su tsaya su kalli ya kamata su ba a akwai wani ba manomin ba ne amma sai ce a bashi shi buhu don a yi tsarki shi. in ka san mutum tsakani da Allah tsakani da Allah manomin kwaina kuma ina yi illa abin na ya kasa mai to ana ɗage mai kafa to ware tun da rayu na mu ga da mana. an ɗage mai kafa in ga mana mace wa su ga mata to shinkawa ruwa sun yi ɓanna a ɗage mai kafa har zuwa ga lokacin rani to ana yin haka ko kuma da mun ɗage ma kafa kuɗin nan da muka ba su dubu goma na buhu ka dinga ba mu naira dubu dubu haka haka ide biyan babu kuɗi sai a hari gaba kamar zuwa mana kuɗin mu duk ana yin haka shi mutum ya san kasar ya mai Allah ya san kasar ya mai don ana yi haka yana ga wani jiso ai mana ya buɗe wani babi mana ya buɗe wani babi na an bashin shinkafa eh kwaye da gaske wannan wani babi na wanda an daɗe ana magana a kai kuma malamai sunna sun yi magana a kai babu lahi manomi a bashi bashi a bashi kudin buhu in lokaci ya yi ya girbe shinkawa ya bada kudi an ka bashi shinkawa ya basuwa sannan wannan ya to ai an yi bai umalaita indaka wannan bai cikin wannan tsari manzan Allah ya so madina ya iske mutanen duniya suna bada saƙon alkama shekara ɗaya har shekara biyu sannan a kawo musu hadisi na ya tabbata su ba da kuɗin alkama sai bayan shekara biyu sannan a kawo musu da wannan malamai suka ce kenan hadisi na cikin bulugul mara ana yaba manomi shi yasa a ƙarƙashin wannan magana malamai suka ce wannan taimako na da shi mai noma kuma umari na da shi wanda ya basuwa amma abinda za a yi shi ne a san mina na za a basuwa kuma a san lokaci an san lokaci kuma an san abin duk an ce buhun shinkawa ko a san buhun shinkawa nan ke da iya bada wanda ba buhu an gane kuma bai yiwa ya bada tsaba marakon shinkawa bai yiwa ya bada masara marakon shinkawa don ga abin da an kai magana da shi abin da an riga an san shi babu lahi a bada kuɗi zuwa lokaci a bakon musamman abinci wallahu a'ala to saboda kai uwa musulmi wannan hadisi wannan babi ya fahimtar da mu cewa Allah maɗaukakin sarki na yahe mutum da ke yahe mutane shi sa aka ce mutanen da Allah ka daga darajar su rata shin kiyama daga cikin su akwai mai yahe yana yahe abin da an kai kuma yana iya yahe abin da a haƙƙi ne ya bar mu Allah sai kawa na yahe maka sai mutane da yawa masu yin haka Allah ya yi su da mun da masu cikin Qur'ani الله تعالى يكتب والآفين عن الناس والله يحب المحسنين. تكون ما في الله يكون متى نوات الإحسان أما كان مسلم ذنبي ابن فيه بيت أي قوة فوق الآن بعضهم فالله تبام فيكم قال يتي السماحة في البيع والشراء وقضاء الديون سبب لرحمة الله لك سوقي سوقي هالي sauƙin lamari sauƙin mu'amala wajen saisuwa da wajen saye da wajen biyan bashi wannan dalili ne samun rahama Allah gare ka ka zan mutum kai mai sauƙin ruwa ke ya an ka to ciniki da kai ba sai an tsaya uku tsamiya ba in kai na za ka ce suwa ba ka da matsala ko duk wanda ka ciniki da kai ka sana'a da kai ya san ba ka da matsala in za ka ce so abinka baka da matsala in kai za ka sai baka da matsala in za ka biyan bashin da baka da matsala to wannan na daga cikin abin da ka samu sun samu rama Allah an tare da wasu mutane in za a ciniki da su sai an wahala in shi zai saye sai an wahala in shi zai sai suwa sai an wahala sannan in ka bi shi ba shi zai ga kuma sai an wahala to wannan mutum tir da shi shari'a ta yi Allah wadai da wannan mutum ba a kan kazan kai mutumin matsala ka rawal bukhari imam bukhari ya rawaito hadisi an jabirin ibn Abdullahi. daga jabir ibn Abdullahi ibn Haramin, radiyallahu anhu ma Allah ya kara musa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah ko kuma ya ce rahimallahu rajulan Allah kai rahama ga mutumin da samhan mai saukin lamari idan ba idan sai suwa wa idan tara kuma idan zai sayo wa idan ka ba kuma idan zai biyan bashi Allah shi rahama addu'ar rahama ta manzo Allah ya ga wannan mutum yan kasuwa kun sani dole da kwastomomi kowa an san hali ne shi wanda an to an baya wannan abun da nawa yake so wallahi dai abun gaban ya dan wanga lokaci ya dan ƙara to nawa na ya ƙara ai ya ƙara naira ɗari su babu lahi a bamu haka Allah ya kawo na sauki kaga saukin sa yake shi ko ya so sai so a hajji wallahi jama'a abin ga dan ƙara kuma mun dan ƙara wani abu sai sai so a mutane cikin sauki in an biyo shi bashi kuma kokarin ya kai biya bashi ne shi mutum na mai illa lalura to shi na annabi ka roƙo Allah shi ne rahama rahimallahu rajulan Allah kai rahama ga mutumin da na mutu kalmar rajulu amma ta haɗe mace ta haɗe namiji ta haɗe babba da kuma wanda ya sai harkar kaiya. ma ba namiji kawai banda mace a hadda mata da wani lokaci mata sun yi kowa tsumulmula sun yi kowa abin nan su ba tsamiya ga harkar turki wani iya sai turki ka ya kama ya kama sai ya tabbatar da baka ci koyi ba wani sai ya kai ce kai wane wallahi barin faɗa ma yadda zuwa ku sai ya kai ya faɗa ma yadda ya so shi sannan haka na kwanci kai kana kana hukaki kila ya ci yi wa babba gare ka to ba a kawo haka duk da yake a musulunci bai umara ba a ya halatta cinikin ban riba ka ce ka zana soshi duk da yake malamai sun ce ba a kowa ga ba ba a kan kawo ka suwa abinka don mi saboda ba ka iya hudu a solid da abin yake saboda mi saboda sai wasu abubuwa sun shigo ba ka iya kimanta su ko ka mance wani abu ba ka saba ko ka sa wani abu ya wuce abin da ka ce ka ya wuce abin da ka yi tun daga fiyotan ka da ka sha zuwa ka buka wanda ka hau da tsami barin da ka bayar kuma kayan da mai mota da kuɗin mota kai da wanda ya kawo ma'aiki da wa da wa duk abubuwan sai ka lisa cikin abin da to shi yasa ba a kan ka hudu abin da ka so abin ka kawai ka faɗa musu yadda ka so a yi rasu in kana aiki kuma ka rage saboda ka shi yasa manzon Allah ya ce Allah kai rahama ga mutumin da mai sauki idan zai saye mai sauƙin hali kuma idan da sai suwa ko mai sauƙin hali idan da biyan bashi Allah ka samu cikin masu wannan hali yace da infaqi fi wujuhil khair falalci suwa a cikin huskoki na alkhairi ba huska guda ba ka ibi abinka ka ba suwa farla da reshi mai girman kwaye da hanyoyi na alkhairi daban daban daban daban daban daban Allah madaukakin sarki yace mafal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الله ما دوka kin sarki yace masalul ladina kuna amwala misal wasu ke ci dukiyoyin su fi sabilillah a cikin hanyar Allah hanyar kwarai Allah yake kamar misali habba kamar misali kwaya guda aka shuka an bata baka ta tsirar da saba na bil zangar ku bakwai zangar miya bakwai kwaya guda an baka ta tsirar da zangar miya bakwai fi kulli sumbulatin a cikin kotu su mi'atu A aƙalla ƙwaya ɗari kenan mutumin da ya ba da naira guda saboda Allah za ka aihon mai naira ɗari bakwai a aƙalla sai Allah ta'ala ce wallahu ya ba'isu liman sha Allah yana lillin kawa ga wanda ya gada ya wuce ɗari bakwai ila abu'atin tafsira zuwa linki linki mai yawa kenan niyya in ta yi ƙarfi sai zallar ta wuce ɗari bakwai wallahu wasi'un alim Allah ya kasance mai lawaci kuma Allah ya kasance masani to shi yasa shehin malami Abdulsalam Wahidi Bali yayi wannan babi na farko sai mai unwani na farko kuma ba hafi na ko sai ce al-infaq fi sabilillah min sifatil muttaqin mutum ya iya ibar dukiya sai ya tsira saboda Allah ya daga cikin sifofin masu al-muttaqin masu takawa masu tsoron Allah في كف دليلية كاو آية فرق سورة البقرة قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وأولئك هم المفلحون الله يساك على خير shehin malami ya bude da wannan ayoyin a wannan babi sai ce Allah madaukakin sarki ce alif lam mim alifun lamun mim waɗannan harfa guda uku Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shine mafi sani ga abin da yake nihi da waɗannan harfa guda uku duk da yake malamai suna magana suna cewa waɗannan haruffa guda uku abinda suka nihi shine ku saurara shehin malami a cikin tafsirin maradi ya ce hurufun tambih ne shi alif lamim ku saurara shi haka na allah kan kuma ku kashe kunne ku jini za wasu malamai suka ce a'a alifun din yana ba da ma Allah lamun yana ba da ma'anar jibril mimun yana ba da ma'anar muhammad wasu malamai suka ce a abinda Allah maɗaukacin sarki ka ne da wa'annan haruffa shine ku larabawa masu tinkaho da fasaha da iya larabci to ga ƙur'ani da aka saukar da wa'annan haruffa irin su alifun lamun mimun in kun isa kun cika kun isa ku je ku kawo qur'ani irin wanga mai irin harfa irin wannan shi yasa malamai suka ce duk inda ka ji an haɗe su abin zai biyo baya magana qur'ani ya zai duk inda ka ji an haɗe su cikin qur'ani mafi yawanci za a yi magana qur'ani shi yasa in ka bibiye su ga sunan alif lam mim zalikal kitab alif lam mim Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitab Allah madaukakin sarki yace ba fi mim tilka tilka ayatul kitab alif lam mim ra ko hmm. kitabun anzalnahu ilayka ko ga sunan ya fi wal kitab mubin ba ha ma anzalna alayka al-qur'ana tashqa hamim tafsirul kitab duk ga sun shi kafin su da Allah in ya ambace sai wajen littafin Qur'ani amma shi malam gumi Allah shi masa rama sai ce Allah a'lamu bi muradihi bi zalim Allah shi ne mafi sani shi yasa malamai suka ce waɗannan harfa suna daga cikin mutashabihat idan aka ce mutashabihat ana nufin babu wanda ya san haƙiƙanin ma'anarsu sai Allah kowane malami sai dai abin da ya fahimta da abin da ya sani ya faɗi amma haƙiƙanin da haruffa guda uku sai Allah sai Allah ta'ala ce zalikal kitab wannan littafi na Qur'ani la raiba fihi babu shakku a cikin shi duk abin da a cikin shi gaskiya ne min indillahi daga wurin Allah yake sanan shi wannan littafi na Qur'ani hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu takawa ba cikin tsoro Allah Allah ka sa mu cikin su sai Allah madaukakin sarki yace in ka san gane su al muttaqin din nan allazina yu'minu bil su ne waɗansu ke yin imani da gaibi idan aka ce gaibi abinda su gani ba aljanna basu gane ta ba wuta ba su gani ba amma sun yi imani da akwai ba su ga Allah ba amma sun tabbatar da akwai shi yana da shi aka ce magaibi abinda su gani ba amma kai ka yarda cewa abin na akwai shi wa yuqinu kuma suna tsaye da sallah Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma dangane da abin muka azurta su shi muka ba su na arziki suna ɗiba su ba su suna ciyarwa kaga wannan shine muhallin shari'a sai Allah ta'ala ya ce wallazina yu'minu bima unzila ilayka da kuma suke imani da abinda muka saukar zuwa gare ka wa ma unzila min qabla da kuma abinda muka saukar gabanin ka da sauran littafai wa bil akhirati kuma game da lahira hum yu'minu su masu yaqini masu kankancewa ne su tabbatar da akwai ta sai Allah ta'ala ya ce ulaika ala hudan min rabbik waɗannan suna da suna akan wata shari'a daga wurin ubangijin su wa ulaika humul muflihun kuma waɗannan sun masu samu bara gura ta shi kiyama Allah ta samu cikin su wannan shine kashi na farko na mutanen da manzon Allah ya sama a Madina dama ya iske mutane kashi daban-daban muminai su an na farko cikin ayoyi biyar an gama magana su masu imanin kwarai aka zo magana kafirai cikin aya biyu an gama da su amma da aka zo akan munafukan Allah sai da ta aya 17 saboda dubulwa da mugun hali da rikida irin na munafukin Allah sai da aka yi aya 17 ana bayanin halayen da buga misalai da komi ubangiji Allah ya kare to saboda ka wannan ɗan ayoyin cikin sun gwada cewa daga cikin sifofin almuttaqin ma tsoron Allah daga sifofin su akwai wanda yake suna iya ɗiba abu ne ba sa saboda Allah ya kawo da ke ga abin saboda kun san ɗiba abu a yi sarrafa saboda Allah wa yadda shi sa Allah ta cikin sifofin masu takawa al-muttaqin shi yasa malam yayi babu anan yake cewa al-infaq fi sabilillah min sifatil muttaqin mutum ya ɗiba abu ne ya ba sa saboda Allah ya daga cikin sifofin al-muttaqin masu takawa to ya Allah ka saba cikin su ki nema musulmi wannan babin ya karantar da mu cewa mutum ya daure ya koya ya koyi basuwa koyo na za a yi wasu mutane ba su yawa wani mamakin ma ya kai a ce wai mutum ya yi ɗiban daga ɗari ya sadaka ne. shi gane ce ma mamaki babu wawa irin ma saboda bai da tiyayin nan yin sadaka wani naira biyar da aka jefa wa cikin akwati shi bai ga haida naira dubu sai a duniya abu bai jefa naira saboda bai saba ba sai an koya to shi yasa hadda manzon Allah ya koya masa habbai sun iya kuma duk mutanen kirki suna iya ɗiba abin su ba sa saboda wannan sifa ta zata al-muttaqin idan ka binciki ayoyin Qur'ani wurare daban-daban Allah ya hina magana ciyarwa sai masu imanin kwarai saboda ita dukiya kamar cikin jini take mutum na iya halaka saboda dukiya kuma yin sadaka na daga cikin hanyoyin samun sauƙin rahama samun sauƙin tuna da azaba bala'i in yi bala'i sadaka aka sai a samu sassafi. mun sani a irin shiyoyinmu ya an kai fari babu ruwan sama lalace ka zuwa makafin masallaci na kawo sadaka masallaci jama'a ko ba haka na su a zai suwa ganin cewa kai sadaka masallaci su an ba za su ba su sadakar nan da zuciya mai kyau suka ba su kuma sai a samu nasara Allah ya tausaya sai a yi ruwa to saboda ka bala'i ko komai girma da sadaka tana ba tana suka fashi tana maganin saboda ka jama'a gaskiya wannan babu ya karantar da mu cewa mai hankuri da saba da yin sadaka mai sadaka da iyalin mai sadaka da makwabta mai sadaka bayan Allah masu rauni wannan zai taimaka mana kwarai da gaske da jama'a ai hankuri mun gwada min lokaci ya kuma ne kamata mu dakata inda muka yi kuskure cikin karatun da namu wallahi karamcin abu ne sun muka yi daidai kuma ubangiji Allah ba mu da karanta ya samu aiki da abin da muka ji a yanzu yi cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته